akwai babban littafi da muka sa na babban malamin mu Sheikh Habib Ahmad Busau. Allah ya ƙara masa lafiya da nisan kwana wanda ya wallafa shi ya ambace shi da ruwayoyi guda saba'in wanda aka rawaito daga Sheikh Ahmadu Tijani wanda gaba ɗayansu ruwayoyin nan ƙarya ne Sheikh Ahmad Tijani ya faɗi manzan Allah ya ce, kamar yadda kuka sani cewa mu ba ma zagi, ba ma zagin kowa, ba ma cin mutuncin kowa, amma za mu kawo abu na ilimi mu ajiye. Za mu kawo abu na ilimi mu ajiye, wanda yake da dalili sai ya zo ya ba mu dalilin. In kuma haka ne to ka tuba ka bar abin da kake ka koma zuwa ga hanya madaidaiciya. akhdari yana cewa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukma Allah fihi kan tsoron Allah cikin wannan littafi mai albarka muna cikin halka ta ashirin yau kenan yau halka ta ashirin daidai har guda ashirin kuma dukkanin halka mukan tattauna akan ƙarerai ko dai biyar ko hudu ko uku alal aqal shine biyu idan lokacinmu bai fi awa ɗaya ba kenan amma alal aƙal mukan tattauna kan ƙarya hudu ko biyar to muna kan ƙarya ta sittin ƙarya ta sittin a nan muka tsaya yanzu kuma za mu fara daga ƙarya ta sittin da ɗaya cikin wannan littafi mai albarka shafi na hamsin da hudu Sheikh Habibu Ahmad Gusau ya ce, wa yaqulu ahmad tijani sheikh Ahmadu tijani yana cewa ƙala ni rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zala sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mun mas'alatan wata mas'ala ghafala anha shiyuhu wato wanda wannan mas'alar shehunai suka rafkana gabarinta an gane wahiya ita ce wannan matsalar kullu man arafa shaykhan wa zara ghayrahu la yantafi'u bihi la bi ghayrihi aslan wannan matsalar shi shine kullu man arafa shaykhan duk wanda ya san wani shehu wa zara ghayrahu kuma sai ya ziyarci waninsa wato uwa kai kana wani dariƙa an gane kai kana wata ɗariƙa kamar ɗariƙar tijjaniya don haka kai shehunka da ka sani na cikin wannan ɗariƙa murabbinka shi ka sani don haka in ka je gurin wani shehu ziyara don neman madadi suna ƙarawa da haka za mu ajiye muku kayan ku inda kuka sa sannan kuma mana a sha'abin wannan shine adalci ko me kuka ƙara za mu ƙara muku shi ya sa suke cewa wai ba wai ziyara ba ce mutulaka a'a muƙayyada ce bilistim dadi tifa. to mun ƙara wannan kuma za mu naƙasha duk da mun ƙara ɗin ya ce wannan matsalar ita ce kullu man arafa shekhan duk wanda ya san wani shehu wa zara ghairahu kuma ya ziyarci waninsa Layan tafe ubihi, ba zai amfana da wannan shehun ba wala bi ghairihi aslan kuma asali ma ba zai amfana da wannan shehun ba wannan magana idan kana so ka duba ta tana cikin kitabun rimah wanda ke cikin hamishi na jawahirul ma'ani kitabun rimah in ka je juz'i na ɗaya shafi na ɗari da arba'in da takwas ɗari da arba'in da takwas za ka ga wannan magana haka malam ya ce waya ƙulu hakan nan yana faɗi shi wa sheikh ahmad tijani ya ce ƙalali sallallahu alaihi wasallama wai manzan allah fa ya gaya masa Iza marra ashabuka bi ashabi falyazuruhum wa amma ghayruhum min al-awliya'i fala wai Manzan Allah ya ce wa shewa Ahmadu Tijani idan sahabbanka suka zo shuɗewa da sahabbaina wato idan 'yan Tijaniya suka zo wucewa sai suka ga sahabban manzan Allah don haka su ziyarce su ta wannan a ƙwaƙwalwarka dan Allah yaushe aka haifi shehu Tijanin ma yaushe aka haifi shehu tijjanin ballantana a ce za su zo wucewa su sahabban manzan Allah suna zaune ko kuma kaddara a ce sun mutu ko za a iya cewa in sun mutu to mu kaddara a bar shi aka in sun mutu ya yi daidai amma dai idza marra ashabuka bi ashabi falyazuruhum yace wa amma gairu min al-awliya'i fala idan sahabbanka suka zo wucewa ta wajen sahabbaina ko ta wajen kabarin sahabbaina su ziyarce su yace amma waɗansu sahabbai fala a'a kada a ziyarce su kada a ziyarci waɗansu sahabbai wai manzon Allah ne ya gaya wa shehu tijjani haka wannan magana tana cikin kitabun rima wanda ke cikin hamishi na jawahirul ma'ani juz'i na ɗaya shafi na ɗari da arba'in da takwas za ka ga wannan magana Shi ne idan sahabban manzan Allah idan sahabban shehu tijjani ɗan ɗariƙarsa kenan suka zo wucewa ta wajen sahabban manzan Allah su ziyarci su amma wanda ba sahabi ba haramun ne a ɗariƙar tijjaniya ka ziyarce shi saboda ya yi ma addu'a ko ka je neman madadi ko ka ce ya yi ma addu'a haramun ne haka suka ce wannan kenan malam yace aina haza wa ma rawawa abu hurairata radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallama to ina wannan magana ina kuma maganar da abu huraira ya rawaito daga manzan Allah ga manzan Allah yana faɗin wani abu daban a cikin hadisi ga kuma yanzu shehu tijjani ya zo yana faɗin wani abu daban shi yasa malam yace to ina wannan magana ina abin da kuma Abu Hurairah ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama shine me anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra wai wani mutum inji manzo Allah yace wani mutum ya haƙiƙa ya ziyarci ɗan uwansa a wani gari daban yace fa arsadallahu lahu ala madarajatihi malakan falamma ata alaihi sai Allah ya zaunar sai Allah ya zaunar da wani mala'ika akan hanyarsa hanyar wannan mutumin da ya tafi ziyarar ɗan uwansa yayin da ya je gare shi ƙara sai mala'ikan nan ya ce masa aina turidu ina kake nufi ina za ka ƙara sai ya ce uridu akhalli fi hadhihi alqaryati yace ina nufatar ɗan uwana ne cikin wannan gari ina za ka a gurin ɗan uwana za da cikin wannan gari ƙala sai wannan mala'ikan ya ce hallaka alaihi min ni'matin tarubbuha bi ma'ana taqumu bi islahiha wa, itimami itimamiha hallaka alaihi min ni'matin tarubbuha shin akwai wani ni'ima da kake da shi a kansa wani abu da kake da shi a kansa za ka gyara wa ma'ana cewa akwai wata buƙatar ka ne da kake so ka isar akwai wani abu naka ne da kake so ka gyara a wannan a wannan guri nasa wani harkar kasuwanci ko na wani abu ƙala sai wannan bawan Allah ya ce la ya ce babu wannan yace ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla yace kawai ni ba ni da komai kawai ni face ni na so shi saboda Allah ne ku rike wannan ya so shi saboda Allah ne kawai wannan shine illar ziyara shine illar ziyara kawai ya so shi ne saboda Allah kadai ya so shi ne saboda Allah san Allah kuma duk a wajen wanda aka same shi ɗan tijjaniya ɗan ƙadiriya ɗan kaza ɗan nakashabandiya ɗan rufa'iya ɗan sammaniya ɗan wane ne ɗan nasu kowa ne kowane ɗan ɗariƙa ne yace illa yace kawai gaira anni ahbabtuhu fillahi ce kawai shi yana son sa ne saboda Allah qala sai yace fa inna ya ce fa inni rasulullahi ilaika malaika ne yace lallai ni ɗan aikin Allah ne zuwa gare ka yace bi anna Allah qad ahabbaka kama a hababta fihi Allah yana sanar da ni Allah ya aiko ni Allah yana mai sanar da kai haƙiƙa Allah ya so ka kamar yadda ka so shi saboda Allah shi ma Malam sai ya ce, hal min al ma'quli shin yanzu zai yi a hankalce hal min al ma'qul shin yana zai yi ya zamanto daga abin da za a hankalta a ce zai yi a hankali an yarji annabiyu sallallahu alaihi wasallama ila duniya manzan Allah ya dawo zuwa duniya ba'ada wafatihi bayan manzan Allah ya yi wafati ya da zuwa duniya wa yanha an ziyaratil auliya'i ya hana ziyartar waliyai ba'ada an hassa alaiha bayan da manzon Allah ya zabar akan wannan ziyarar hina ma kana hayyan yayin da ya kasance yana da rai ma'a ashabihi kiram tare da sahabbansa masu girma can manzon Allah ya faɗi kawai soyayya ce saboda Allah ake zuwa sai kuma nan aka ce gashi manzon Allah ya ce a'a wai yana gaya shehu tijjani haka manzan Allah yana gaya shehu tijjani haka suka ce haka suka ce sannan kuma duk wanda zai zo yayin shari'in ai an ce saboda istimdadi wannan saboda istimdadi ni dai ban sani ba ku zo ku nuna mana shin shehu tijjani ne yayi wannan takayyidin ko waɗansu daga baya ko waɗansu daga baya su ne suka yi wannan takayyidin ni dai ban ga inda shehu tijjani ya yi takayyidin nan ba yanda ka ga mun karanto na karanto wannan ne wai manzon Allah ya ce wa shehu tijjani man arafa shaykhan wa zara ghayrahu lam yantafi'u bihi wala bi ghairihi aslan ma ban sani ba wannan listin da kole haka amma dai na na karanta a cikin al-fathur rabbani fi ma yahtaju ilayhi al-murid tijani na dai karanta al-fathur rabbani fi ma yahtaju ilayhi muridu tijani haka na karanta wannan an ce ziyarar da aka hana shi ne ta istimdadi ta amfana da wannan bawan Allah din wa bara ne su saboda su sun koshi sun samu tabbas da yaƙini ta hannun shehu tijjani ba sa nema wajen kowa Allah ya yi ku wannan shi ne ƙarya ta nawa mun karanta ƙarya ta sittin da ɗaya mun karanta ta sittin da biyu shine kuma sai malam ya yi ta'aƙibinta da wannan sannan malam ya ce kaga yaya manzon Allah zai dawo duniya ya hana abin da da yana raye ya kwaɗaitar a kai sannan ya dawo ya hana yaya manzon Allah zai yi haka in ji malam sai malam ya ce la yumkinu abadan wannan zai yi ba har abada manzon Allah ya haka Ya ce, walakin na kafiran min atba'i tijjani ghafiluna an manhajil kitabi wa sunnati wa ma alaihi salafuna salih ci sai dai cewa abuta shehu tijjani sun rakana gabarin tsarin alkur'ani da hadisi da abin da magabata suke kai ni dai a cikin sahabai ban sani ba shin wani addini ne a baya a ce kakka je gurin sahabi kaza saboda kai ɗalibin sahabi kaza ne ko ta wace hanya ni dai ban sani ba akwai wani sahabi da ya hana zuwa wajen wani sahabi idan neman a yi addu'a ko me dan har addu'a dan cewa suka yi amfanuwa da shi har addu'a baya halatta ka je wani shehu wani wani ya yi ma addu'a don wannan bara ne kai ka ƙoshi inna lillahi wa in har addu'a dan cewa akai amfanuwa da shi wannan waliyin da kuma neman madadi Allah isa mu dace sai ma in ma da madadi malam da yace wannan ƙarya ne malam yace ar-ruwayatu salisatu was-sittuna al-makdhubatu ala ala Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wa sallam. malam yace ƙarya ta nawa malam yace ƙarya ƙarya ta 63 wacce aka yi wa manzan Allah ruwaya ta 63 wacce ƙarya ce wa Allah wa manzansa yace ya kulu yana cewa ai Ahmadu Tijani kenan ya kulu yana cewa Ahmadu Tijani shine wanda yake faɗi yace yace a'tani Allah ta'ala shafa'ata yace a'tani Allah shafa'ata Allah ya bani ceto yace Allah ya bani ceto fi ahali asri cikin 'yan zamani na shehu tijjani ce Allah ya ba shi ceto cikin waɗanda suke zamaninsa ya ce min hinu wiladati tun daga sanda aka haife ni in ji shehu tijjani ila hini mamati zuwa lokacin mutuwa ta. duk Allah ya bani in ceto su wanda ya yi zamani da shehu tijjani ko da ba ɗan ɗariƙa ba ne ha ko dai 'yan ɗariƙa zalla kwayi mara bayani hmm, amma dai abin da aka ce shi ne. yace wai a adanin lawu shafa'ata Allah ya bani ceto fi ahli asri cikin mutanen zamani na min hin wiladati tun sanda aka haife ni in inji shehu tijjani ila hini mamati zuwa lokacin mutuwa na Allah ya bani ceto sannan kuma wa ziyadata 20 sanatan ba'ada wafatihi sa'annan kuma da ƙarin shekara ashirin bayan mutuwar shehu tijjani ba a iyaka san da aka haife shi da sanda ya mutu ceton ya tsaya ba har da ƙarin shekara ashirin wannan kuma shi ne yake cikin hatta shehu ibrahim a cikin tambihul azkiya ga shi nan ya kawo wannan baitin yace a cikin wannan baitin na tambiyu da azkiya yace ya man abahu ilahul arshi takrimatan shafa'atan fil ula qad dammahum asrun wa zadahu ba'da wa zadahu ba'da wafatihi kama zakaru 20 aman fa qawlul haqqi yantashiru haka shehu ibrahim yace ya man habahu ilahul arshi takrimatan ya wanda Allah ya bashi shine ma'abocin al'arshi ubangijin al'arshi ya ba shi shafa'atan ceto ta kalimatan saboda girmama shi shi shehu tunani ya ce fil'ula ya ce kadu don mahu ma'asurun ya ce wa zadahu Mauti, mautihi kama zakaru ya ma ƙara masa bayan mutuwarsa na mutanen da suke tun daga sanda aka haife shi na mutanen zamaninsa ya kuma kara masa da shekara ashirin shine wa zadahu ba'da mautihi kama zakaru 20 aman shekara 20 Allah ya ƙara wa shehu Tijjani in ji Ibrahim ya ce kama zakaru kamar yadda suka ambata suwaye ku riƙe min wannan kama zakaru ɗin nan <laughs> wallahi sai sun gaya mana suwaye suka ambata kama zakaru sai mun sa shi a mizanu shari suwaye suka ambata kama zakaru al-islamu min addini kama zakaru ɗin nan kama zakaru al-isnadu min ad-din laula al-isnadu la qala man sha'a ma sha'a sammu lana rijalan nahnu ummatul isnadi himmu al'umma ce ta isinadi? wallahi ba da bai isnadi sai kowa ya rinka kama zakaru a ce zuwa ya kai shiru shehu ibrahim ya ce wa zadahu ba'da mautihi kama zakaru suwaye ishiruna aman ya ce fa qaulul haqqi yantashiru to yayi zamanto qaulul haqqi dole sai an tabbatar mana da yadda aka yi zamanto ƙaunin haq wannan dai malam ya ce yana da cikin ƙarya wa Allah wannan magana tana cikin kitabun rima wanda ke cikin hamishi na jawahirin ma'ani in ka duba cikin juzi'i na biyu shafi na ashirin da takwas za ka samu wannan magana malam ya ce ƙarya ne ƙarya ta sittin da uku kenan sannan malam ya ce ƙarya ta sittin da uku ya ce ya ƙulu tijani sheikh tijani yana cewa yace as'alu min Allah fadla sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an yadmana li dukhulal jannati bila hisabin wala iqabin fi awwal zumratil ula ana wa kulli abin wa ummin wa laduni min abuwayya ila awwala abin wa ummin lifin islami islam min ji'ati abi wa min ji'ati ummi wa jami'i ma walada aba'i wa ummahati min abawayya ila al jaddi al hadi ashara wal jaddati wal والجدة الحادية عشرة من جهة أبي ومن جهة أمي من كل ما تناسل منهم من وقتهم إلى أن يموتا sayyiduna Isa ibn Maryam min jami'il dhukuri wal inasi was sighari wal kibari <laughs> to kaga wannan abubuwan suna da yawa ba amma mu koma mu fassara yace ina roƙon ina roƙa daga Allah falalan manzan Allah da ya lamunce mun shiga aljanna ba tare da isabi ba ba tare da ukuba ba a cikin tawaga na farko ni shehu tijjani wa kullu abin a wa kulli abin ana wa kulli abin ni da dukkanin wani mahaifi wa ummin da kuma mahaifiya hmm. min abuwayya ila awwala abin wa ummin fil islami na daga iyayena wa'inda suka haife ni ni da dukkanin ni da dukkanin mahaifina da mahaifiyata da suka haife ni na daga iyayena zuwa farkon mahaifina da farkon mahaifiyata cikin addinin musulunci ta ɓangaren babana da kuma ta ɓangaren mahaifiyata kaga wa in ala irin ne yadda kaga ana yi wa in ala wa in nazar haka dai yadda kaga ana yi a cikin ilimi na na fara'id da yadda kaga haka ana yi wa 'ina ala haka to suma na sama haka baban baba baba babansa hmm, babansa shi ma wanda baban baba wa 'ina ala haka kuma daga nan ummu kaza kaza wa in nazar haka dai haka to yace wa ima ma walada aba'i dukkanin waɗanda iyayena ne maza suka haife su wa ummahati da kuma wa'anda iyayena mata ne suka haife su min abawayya na daga ɓangaren iyayena ilal jaddil hadi ashara har zuwa kaka na goma sha ɗaya ɓangaren namiji kenan wal jaddatil hadiyata ashara da kuma kaka ta mace min jihata abi ta ɓangaren ba babana wa min jihati ummi da kuma ta ɓangaren babata yace kai min kulle ma da min kai daga dukkanin wani tsatsu da ya yi nasu daga gare su wani tsatso duk gaba ɗaya min wakati kai tun daga lokacinsu ila an ya muta sayyiduna isa bin maryam zuwa lokacin da annabi isa zai mutu a ƙarshen zamani yanzu duk wanda kake da alaka da shehu tijjani ta kaza yanzu duk wanda suke zuwa raba aljannan nan daman su ma tuntuni yan aljanna ne dole su raba mutum da kayan ubansa kuma <laughs> yaya bi zai raba ba to duk masu raba aljannan nan kaji inda aka samu suna da shi don haka duk wanda ka gan shi wani fari an ce ai da shi da shehu tijjani marabarsu <laughs> ai mutum kaza ne mutum talatin ne shi ɗan wane ne dan wane har a ciki zuwa ga shehu tijjani har zuwa annabi isa ya koma ya mutu duk gaba ɗaya yan aljanna ne za su shiga aljanna babu isabi babu hukuma turka shi yace kuma min jami'i dhukuri daga dukkanin mazaje kakaf wal inasi da kuma mataye kakaf duk gaba su wasu kai da dukkanin yara wal kibari da dukkanin manya ka san a ƙarshe ne aka ce wai sai aka ce wai fa ajaba sallallahu alaihi wa sallama bi qawlihi sharifi sai manzo Allah ya faɗi da maganar sa madaukaki yace kullu ma fi hadha alkitabi damintuhu laka damanatan la tatakhallafu anka wa anhum abadan ila an takuna anta wa jami'u man zakarta fi jiwari fi a'ala illiyina inna lillahi wa inna ilaihi turka shi to aka ce dukkanin abin da ke cikin wannan littafin abin da ke cikin wannan abin da ka faɗi domin tuhulaka na ce maka shi zamanatan la ta takhallafu an ka wa an wata ba za ta saba ga barin ka ba ko gare su a babu canji abadan har abada wannan abin haka yake yace ila an ta an anta zuwa kai sanda zaka kasance wa jami'u man zakarta da dukkanin wanda ka ambata din zuwa lokacin da za su kasance fi jiwari a cikin makokantakata suna kusa da manzan Allah aina fi a'la illiyina a can aljannar firdaus can kwalkoli ƙarƙashin al'arshi suna nan firkashi malam yace sun maƙala sannan dai yace yace wa kullu hadha dukkanin wannan shafa labari shunin waƙa'a ya ƙazatan lama naman duk wannan da ka gani fa ba a bacci shehu tijan a Kiri da muzu ya ce wa kullu haza dukkan wannan da aka faɗi waƙa'a ya afku ya ƙazatan ƙiri da muzu a farke lama naman fa ba a bacci ba duk aka wannan wannan yana cikin littafin jawahirul ma'ani wanda ke da amish na kitabun rima juzi'i na ɗaya shafi na ɗari da talatin zuwa shafi na ɗari da talatin da ɗaya za ga wannan magana duk wa kullu hadha wa ya qazatan lama naman daman nan ne jijiyar wannan ƙarya ta nawa ce ƙarya ta sittin da hudu mu ƙarasa ta biyar ya kamata mu ƙarasa ta biyar sai mu tsaya kai akwai abubuwa fa Allah maɗaukacin sarki ya samu dace wallahi akwai abubuwa kai tsaya mu ji sannan ya ce arwaitul khamisatu wasittuna ruwaya ta 65 za mu shiga al-makrubatu ala rasulillahi wannan kuma manzo Allah aka nanawa yace ya kulu Ahmadu Tijani Sheikh Ahmadu Tijani yana cewa wa kullu man ahsana ilayya bi ihsanin hissiyin aw ma'anawiyin min mithqali dharratin fa akthara Shehu Tijani yace dukkanin wanda ya kyautata zuwa gare ni kyautatawa ne hissi ƙarara, au ma'anawiya ko kuma ma'anawi ne allazi yu'qal kenan wala yura da haka to dukkanin kyautatawa da aka yi ma'anawi ne ko hissi inda kai masa min mithqali dharratin fa akthara dai da kwaye zarra ko fiye da haka in kai masa wannan kyautatawar yace wa kullu man nafa'ani bi naf'in dukkanin wanda ya amfanar da ni da wani amfani kowane amfani ne yace hissiyin shi wannan amfani hissi ne au ma'anawiyin ko kuma ma'anawi ne aka ce wai fa adaba sallallahu alaihi wasallama bi qawlihi sharifi sai manzon Allah ya faɗi da sa madaukaki yace kullu ma fi hadal kitabi dukkanin abin da ke cikin wannan littafi abin da ka ambata ya ce bamin tuhu laka na tallata ta khallafa anka wa anhum abadan ila an ta takuna anta wa jami'u man zakarta fi jiwari fi a'la indiyina shi ma da irin wancan duk abin da ka ambata kakaf na lamunce ma ba zai saba ba yana eh, ai da man khabaru saliki la yatakhallaf alladhi la yantiqu an hawa man za Allah ya faji ai la yatakhallaf shine as-sadiqu shine al-masduqu manzan Allah kenan wa ma yantiqu anil hawa eh to amma sai mun tabbata ya faɗi din kenan hmm. wannan ƙarya ta nawa ce wannan ƙarya ta nawa ce wannan ƙarya ta 65 anan ya kamata mu dan tsaya da Allah anan ya kamata mu dan tsaya haka kuma wallahi aka faɗi haka yanzu haka a cikin wannan littafin batul kharida akwai na bayanin ceton nan Ya ce, wa shaffa'ul karimu fi ahli asrihi wa 20 aman zada ba'da al-maniyati haka aka faɗi a cikin addu'aratul kharida juz'i na ɗaya shafi na ɗari da uku haka aka faɗi wa shaffa'ul karimu fi ahli asrihi in Allah ne ya bashi ta ya Allah ya bashi Allah ne ya bashi da Allah ya bashi sai ya fito ya faɗi hmm. in baka yadda baka kawo hujja a wannan ko a duniyar mahaukata wannan ba dalili ba ne a sarauki. Allah ne ya bashi da Allah ya bashi sai ya fito kai in baka yadda baka kawo hujja <laughs> ta yaya wanda zai zo da abu ya tabbatar kuma wai ya ce wai in baka yadda baka kawo hujja a wani mahaukata a wani a wani ilimin mahaukata ne aka gaya ma wannan al musbitu yalzamuhu dalil haka yahudawa suka tabbatar da wani abu na aljanna na Allah ya ce su zo da dalili wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara sai Allah ce tilka amaniyuhum qul hatu bur'anakum in kuntum sadiqina saboda haka almuthbitu yalzamu wad dalilu. dole wanda ya tabbatar amma Allah ne ya bashi ta ina kasan Allah ya bashi Allah ya samu dace Allah isa mu dace shi yasa zan buɗe wannan ba za mu jima ba in zan buɗe waya a kira yanzu yanzu yanzu yanzu mun tsaya a ta ƙarya ta nawa eh, ƙarya ta sittin da biyar daga ta sittin muka fara shi yasa in ka zo kafin ka fara magana ka zaɓi wacce za ka kare sai mu baka dama ka kare la ba ma lazimtawa shi yasa na ce karatun namu in ka lura sunan sammabu ne na alal hikayati wa shi kuma ko a nahawu in ka ci bakin siba wayya a nahawu matsayin mabuni na alal hikayati ne ba a kama ka yasa ni kawai ba ni na karzo min barataya aka bani kawai ni karantowa nake ya haka za mu ta yi Allah yana ganar da wanda yake nufatar gaskiya kuma yake karatu sai ya gano eh, wallahi haka za mu ta yi <laughs> haka za mu ta yi eh, har Allah ya karɓi rayuwarmu wayansu su zo su ɗora daga inda muka ɗaya wani yana kira zan ƙarasa abin haka za mu ta yi mu mutu wayansu su zo su ɗora su ma su mutu wayansu su zo su ɗora sannan har a je a gaban Allah kai ka kara abin da ka faɗi mu ma mu kara abin da muka faɗi Eh, amma ba ma <laughs> amma ba ma shakka yawa mu ba ma shakka ko a gaban waye saboda waye ne a hannun mu? ba ya kazatar nama naman ba a wahayi ne a hannun mu? wanda ke da wahayi a hannukan babu shakka la shakka game da lamarinsa ba shakka game da lamarinsa gashi ina zuwa akwai wani wanda yake kira na ganka kana kira gaskiya ina so ne na sa wannan ka yi haƙuri ina so ne na sa kai wanda na ga yana kira ina sanar da kai ina so na sa namba yasa ina sa namba sai in ɗau kiranka akwai mutanen waɗanda suka ɓata addinin Allah ai kamar kai kuka amma ya kamata a ku daina kira ya kamata wannan sharaɗin nan da muka ɗan faɗi wallahi akwai wani wanda aka nan wani wanda ɗan uwa ya turo min da shi ana bashi shi ma an gaya masa abin da muka karanta <laughs> eh ya kamata in ɗan sa mana wallahi akwai wani wanda an bashi ya kamata ina zuwa Allah ku ɗan bari mu ɗan sa shi. <laughs> Eh, wani ne wallahi na gani ana ba shi kai Allah kenan duniya kenan fa. <laughs> Wani yana fita wani yana shi. <laughs> To a baya kamata ka kalli wanda yake shiga ne. Ni wallahi da na gani ana ba shi. Allah sarki wallahi kuma da ba daga gani akwai alamar nutsuwa tare da shi a da Allah fa ku bari sai na sa wanda ake bawa sai na sa wanda ake bawa Allah ya dauka ku ya haƙuri sai na sa wanda ake bawa wallahi wani ne aka zo ana bashi ya abin da na gani na ce ta ikon Allah kenan wani yana fita wani yana shiga <laughs>

To, to na magana to shekarar da yi ta kawo musulmi. Kawo kan shi da yi ta to na magana to shekarar da yi ta kawo musulmi. Kawo kan shi da yi ina so. Kawo kan shi da yi ta to na magana. don a kawo tashi da rika ton a ga farko sharadin da rika a kawo musulmi na biyu ka kula da sallah kan lokaci cikin jama'a na uku kashi da kuma ba ka bai sai mutuwa na hudu da yi kuna da yawa amma ba ka karban wani ka kara kan wani da ala da na jami'a za ka rayu har mutuwa kamar kuma ce duk wanda ga ke yi sun shi ne wani ne suna wilaya a kawai musulmi na biyu ka kula da sallah kan lokaci cikin jama'a na uku ka shiga kuma ba ka bari sai mutuwa na hudu da yi kuna da yawa kuma ba ka karban wani ka tara kan birnin da suka ala da na tijaniya za ka rayu har mutuwa sannan kuma Allah ya ce duk wanda ga ke ji su ne shi ne wani ne suna wilaya masu raye da wayan da suka rasu ba ka zuwa ne ba na ɗari kan jami'a ba ne ba ka zuwa ka yi kwarar ziyarce shi ne ma a tuwa ne ma da tsabari ma ziyara kan wa musu zuwa nan ba lazumin safi lazumin maraci wazifa su ɗaya a rana da fi so cikin jama'a aka samu jama'a ba kai kare kai ailala kuma marancin juma na yau juma'a da bayan la'asar dole ne ka yi zawiya inda zawiya za a shi da kai ahali amma ailala ka yi shi cikin jama'a amma hali ya bayu ba jama'a kai ka yi la ilaha illallah dubu guda da ɗari bakwai in kai kare ne amma jama'a dai shi ne da adadin da samu shi Akwai wani abu da ya bani mamaki a ciki na aka ce dole ne sallah cikin jama'a. Ya yi a ɗin kuma sai in zo in karanto cikin littafi na da sallah ka da a kan lokaci cikin jama'a na da sallah kuma ba sai mutuwa na hudu kuna da yawa amma ba ka karɓar wani ka tara kan gari. Malam, da na tijaniya za ka rayu har mutuwa. Sannan kuma an dace duk wanda kake yi suna shi ne wani ne suna wilaya. Masu raye da wayan da kuma suka rasu ba ka zuwa in dai ba na ɗari kan tijaniya ba ba ka zuwa ka nemi ki bari. Ziyarce shi ne ma addu'a ne da tsabai amma ziyara kan wa musulmi nan abin da zan ɗan yi tsokaci a nan shi sallah da aka ce a kan lokaci cikin jama'a wannan cikin jama'a na karanto wancan magana da aka faɗi cikin jawahir ma'ani wanda ke cikin hamish na kitabur wanda ke cikin wannan kai a cikin arrima kitabur rima wanda ke cikin littafin jahil ma'ani na karanta wannan magana yadda wani ya zo ya ce ai kaza kaza wannan magana kaza kaza da ya ce babu can ya ce kuma kaza kaza akai kaza aka ce qala ba'd al-mashayikh bi ba'd al-muridina wai shashin wani ya ce wa wani bangare na muridai ara'aita law wajjahaka shaykhuka fi amrin famaranta bi masjidin tuqamu fihi salatu fama tasna'u فقال يتي أمضي لأمر الشيخ ولا a حتى أرجع فقال فقال له أحسنت wai wani muridi ne shehunsa ya ce masa ba ni labari a ra'aita ba ni labari lawajja haka shehuka da shehunka zai fuskantar da kai ya aike ka kenan fi amrin cikin wani al'amari je ka ka siyo min kaza je ka kai min kaza je ka ka ɗauko min kaza je ka kai kaza famararta sai ka wuce bi masjidin ta wani masallaci tuqamu fihi salatu da kaga an tara sallah a cikin sa sallar jami'i wanda aka ce shar'in ta yin sallah akan lokaci cikin jama'a cikin cikin jama'a cikin jama'a cikin mai cikin jama'a cikin jama'a to amma nan an ce famararta bi masjidin tuqamu fi salatu sai ce fama tasna'u sai ya ce wa shi muridin to ya zaka yi faƙara sai ce an bi ne amurin shehi kawai zan ci gaba ne shuɗe in ci gaba fiwu kawai in ci gaba da umarnin shehu abinda shehu ga ga sallah cikin jam'i amma ya ce a'a zai tafi ne kawai ya ci gaba da lamarin shehu ya bar na Allah ya ce wala usalli ba zan yi sallah ba hatta auji'a har sai yana dawo fa qala sai ce ahsanta ka kyautar a can gaba yanda wani ya ce na ran nan sun ce wai da sharaɗin haka ne sun faɗi wai da sharaɗin kada lokaci ya wuce ba na ne mahallin niza ba mahallin niza shi ne sallar jami'in da aka ce wannan yana daga cikin sharaɗin ɗariƙa sai dai in ba sharaɗin ba ne a yanzu ya faɗi to sharaɗin ɗariƙa sallah cikin jama'a cikin jami'i amma ga aikin shehu wato ko da yake gaskiya ne ƙila yakan iya yiwuwa kan umarnin shehu sharaɗi ne wanda yake gaskiya ne tunda wannan sallah za ka rasa amma kuma shehu an ce yana matakin la ilaha illallah imanin ka yana ta'alluki da shi shi haka aka ce bayan haka aka ce aka ce shehu ga muridi a matsayin la ilaha illallah muhammadu rasulullah ne wannan sallah za ka rasa wannan ta jami'i ta wannan lokaci amma kuma umarnin shehu fa shehu yana cikin mataki na la ilaha illallah muhammadu rasulullah kenan gaskiya dole a ce ka tafi ka bar sallar jama'a dole a faɗa haka Allah ya shige ku shi yasa yanzu zan buɗe number waya zan buɗe number waya sannan mu ji kuma yasa yanzu kowa zai iya kira yan uwa kowa zai iya kira Allah ya sa mu dace Allah ya ganar da al'umma ga wani nan ya yi kira zan kiransa Allah ya ganar da al'umma inna lillahi wa inna ilaihi Allah ka ganar da al'umma ya Allah ya Allah ka gane da ya ubangiji ya Allah Allah ka gane da su Allah ka gane da al'umma ya Allah Allah ka gane da al'umma ya Allah Allah ka gane da al'ummar annan Muhammad ya Allah Allah ka yi mana haka to akwai dan ya kira kuma ina kiransa bai ɗauka. Assalamu Yawwa ɗan uwa barka da dawa muke magana. Barka ka dai. Ana ana live program ne ko? Ah, live ake so. kuwa muna live. Okay. Ah. Damu da gida da da ba sa mun kare Allah. Na'am. Shira Abdul Hassan mun kare. Okay, ta ba mu Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Malam Ilyas Idris. Muna jin ka barka da zuwa. Barka malam ina wuni ina da jami'a. Alhamdulillah ina wuni. Sashi a kalau malam kwana biyu muna bibiyar karatu dai ba mu kira amma dai muna bibiya kan bidik a insha Allah. to Allah ya amfani da mu da abin da Amin sun ma harbe, malam za mu so a ɗan yi mana tarfisin abubuwan da aka ɗan alakasha ganin ƙarya haka malam kafin mu san abin da za mu faɗa a cikin su da dai mun ji a daga farko to amma kasancewa abin ya ɗan yawa ba da za mu so a ɗan mai tafisi ko da minti biyar ne haka insha Allah. Kuna kai yanzu in yi ko kuma E, muna kai malam muna kai ayi abubuwan da aka karanta shine an karanto Shehu Tijjani ya ce Allah ya bashi ceto na mutanen zamanin tun sanda aka haife shi har zuwa lokacin da ya mutu Allah kuma ya ƙara masa da mai shekara ashirin. Haka kuma Shehu Ibrahim ya kawo a cikin tambiyul azkiya. yace ya man habahu ilahul arshi takrimatan shafa'atan fil ula qad dammahu ma'sum yace wa zadahu ba'da mautihi kama zakaru ishirin aman fa qawlil haqqi yantashiru haka shehu ibrahim ya faɗi cikin tambayar alkiya sannan kuma aka ce shehu tijjani bayan wannan wai manzan Allah ya lamince masa dukkan wanda ya kyautata masa kyautawa kowane iri ne hissiyan ko ma'anawi Allah ya shigar da su aljanna babu hisabi babu hukuma sannan kuma daga ciki ya lissafo iyaye tun daga kaka na nawa na kaza har zuwa tun daga kaka ɓangaren baba har zuwa tun daga baba zuwa baba har zuwa kaka na goma sha ɗaya haka na ɓangaren uwa ma kaka ta mace har zuwa goma sha ɗaya duk Allah ya gafarta musu sannan zuwa dai har aka cike ga 'yan ɗariƙa ga wannan kaza har annabi isa ya mutu su ma wayannan suna aljanna kuma za su haɗu da manzon Allah a can aljannar firdausi shi abin da aka faɗi yau to malam ana kyauta wannan wannan malam inda ba don karatu ya sa dole sai an ji ba malam ai bayyana wannan abu shi kan shi ba malam wani gingime ma abu ne wallahi malam mutanen nan kawai sai yin musu addu'a wallahi malam sai dai musu addu'a malam ga me yasa suke cin karo da ayoyin alqur'ani ne da kuma na nasi na hadisi na manta akwai ziyara da ba eh, ni ma abin da nake so in kullu arafa shaykhan wa zara ghayrahu lam yantafi bihi wala aslan yace manzo Allah ya haka a'udhu karkashin wannan maganar ziyara, manzo Allah sallallahu ya kasance yana ziyara ne yana ziyarar kowa da kowa ne domin ga nasoshi nan karara a cikin hadisai kamar da na na Aisha Allah ya kara mata yarda ta ga kawo hadisi cewa ba za su sala ya kasance yana zuba baki na garkaje har yake karanta wanda yake to assalamu alaikum darul eh, qawmi da wa kuma ma tu'aduna suna kawo ta shuwa wai ziyara dan neman madadi ko ka je mutum yayi ma addu'a haka shi ma na danna wani shehu da yake faɗi cewa ba a karɓar wani wulidi na tijjaniya kare ake kuma na gare habban manzan Allah tun da an ce ɗari nan daga gare su wai wai suke to na ga cewa su kowanne yana karɓar wulidai daga gurin ɗan uwansa in dai na manzan Allah ne to ban san wani irin sai ba <laughs> to wannan kuma sai sun zo sa yi bayani mala wallahi mutanen nan Allah ko akwai hankali a ciki a cikin su, to gaskiya hankalin baya aiki yanzu misali malam sun ce kada idan idan sabon maza ana sallan idan sahabban shehu tijjani suka zo wucewa da sabon maza su sallan kamar na jima da kakaranto wannan kan su ziyarce su ko wani makamancin haka eh su ziyarce su amma wanda ba sahabbai ba kada su ziyarce su oke wanda ba sahabi ba kan su kuskure su ziyarce shi eh amma kamar misali suka zo wucewa ne ai eh. ga irin su irin su imamul bukhari ba za su je kabarinsa don wani neman madadi ba kai ka san duk wanda ko zai zai ce zai je kabarin su imamul bukhari su imamu shafi'i su abu hanifa su imamu ahmad su kaza su kaza inda yan dariƙa ka ji mutum ya ce zai je ai da wani niyya zai je kuma da gaskiya kana zai je haka dai suke yi don su amfana za su kaga a cikin to irin wannan ziyarar kasu ne tunda kaga imamul bukhari ai yana da wani matsayi a wajen Allah ko to kaga idan su suka je irin yadda suke yin ziyara suna zuwa ne don su amfana ko su je gurin su yi addu'a saboda yadda suka raya ko suke gani cewa Allah ya fi karɓa addu'a a gaban wayannan Allah shirye su Allah ya shirye mutanen nan malam amin malam ina so da yi wata tambaya ne shi malam menene hukuncin wanda yake misali kamar wayannan malaman ganin su suna cin karo da ayoyin alkur'ani da kuma nasu a hadisi domin za a samu ga hadisi ingantacce ga abin da ya faɗa daban su kuma ga hadisan da su faɗa daban misali kamar wannan maganar ceto din manzon lazi ya shawo inda wu labi izini, kuma wanda aka ba mai izinin annabi ya faɗe su a hadisi kuma a cikin alkur'ani an faɗa annabi zai ceto da sauransu to su nasu babu kusan za su karo da ayan alkur'ani kenan to malam yana hukuncin wanda nasi karara ya bayyana gare shi to sai in kare in ma a aikace in ma a a baki ya faɗa cewa a shi ya faɗi wani abu kuma an samu ya ci karo da da nasan Qur'ani ko hadisi to wanda shi wannan yana za a je shi ne kam Allah ya saka da ina gani shi ke ba mu da na mala Allah ya saka da amin Allah ya amsa tambayar da shekh ya yi malam idris ilyasu idris ga wani ya yi kira tambayar da ya yi zan ba da amsa amma sai ɗan uwa ya kirawo na ɗauke shi sai tsaya kan layi sai na ba da amsa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa dala ɗan tsaya kan layi da sanda yi Yawwa, ɗan tsaya kan layi in yi bayani zan ɗan amsa wa wani tambayar su sai abin da ke faruwa shine idan ka ga irin zantuka waɗanda suka saba wa shari'a ƙarrafu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sai ka ga wani yana da musulunci ya yi su kamar yadda na yi wannan karatu na kwanakin baya wani ta iya yiwuwa bai fahimta ba ne shi zata yake yana kan gaskiya gani yake wannan dalili ne kaga yana da shubha kenan kila akwai wani tawili da yake wani kuma a'a bai sani ba kwata-kwata jahili ne ma wannan ba ka ɗora masa ka ce ya saba wa kaza da haka shi kai wani kafiri ne ka a dole sai an yi izalatu shubha sai an yi iqamatul hujja sai mutum ya gane babu wata shubaha da kaza to kuma sannan hukunci yake hawa kansa amma sai dai hakan baya hana dole ne ma ka fito ka ce kaza ya saba alqur'ani kaza ya saba wa hadisi kuma duk wanda ya faɗi wannan magana kaza ne sai dai idan ka ga wani ya zo ya faɗi irin ta kuma shi ba za ka yi ta'ayyinsa ka ce kaza ba shi a karan kansa dole sai an kusan masa da shubaha ta iya yiwa jahili ne bai gane ba shi sa yanzu sai kai ƙoƙarin ganar da shi ne kuma muke ƙoƙarin ganar da su ta hanya sannan kuma mafiya yawa na istidilari da yan ɗariƙun nan suke suna istidilari ne bil umumat suna istidilari ne bil umumat misali shi ya tabbata salihan bayi za su yi ceto kaga wannan umum ne ba a ce wane da wane da wane da wane da wane da wane su a cikin salihan kaza kaza ba a kawai salihan bayi aka ce sai su ce ai shehu tijjani tun da an ce salihan bayi to dalilinsu na shehu tijjani zai yi ceto shi ya faɗi amma su su ne suka yadda da faɗinsa ba mu su yau su ma sun san ba mu yadda ba to amma in suka zo su kare sai su ce ai cetan ai salihai za su kaga umumi ne Allah ya ce salihai kawai amma bai ce shehu tijjani ba to a ka'idar yadda suke karya ka'idar ilimi shine asali al'am ya baka ala umumihi hatta da dalilul taksis wannan ka'ida ce ta malamai na shari'a idan aka samu am to zai wanzu ne ya saura akan umum nasa aka ce salahan bayi wannan am ba faɗi kowa ba to ba shi a haka kar ka zo ka yi taksisinsa ka ce salahan bayin nan yana ciki kowa ne yana ciki sannan kuma taksisin nan da suke su ce ai ya ga manzo Allah a farki suna yin taksisi ne na nassi daga gurin manzan Allah na dalili na magana hadisi da gurin manzan Allah da masdarin da babu malami ɗaya cikin duniya da ya ce masdar ne na talaki ya ce ganin manzan Allah ya kazatan ana karɓo hukunci ta hanyar duk duniya ba wanda ya faɗi misalin talaki a duniyar ilimi kowa ya san su babu ganin manzan Allah ya kazatan to dan mai manzan Allah ya ƙazatan ta gaskiya lokacin da yake rai ya ce salihan bayi kai kuma ka zo da ya ƙazatan ta jahu ka ce wai da ita za ka yi ta'ayinin wani ka ce yana daga ciki shi yasa na ce ma in za su tsaya a tattauna tattaunawa ta karatu babu hayaniya wallahi ba su iya kare waɗannan zantukan ba in kuma kake in kuma mutum zai yi istidlali bil umumat to kafiri ma in dai istidlali ne bil umumat kafiri ma zai iya istidlali cikin alkur'ani bil umumat kuma ya sha wallahi wanda yake kan bata mushirki ma zai iya istidlali bil umumat ya sha ke sa ba sa bin ba sa bin ka'idar ilimi asali al'am yabqa ala umumi nan na eh, nan ji daga cikin jahilan dariƙa wai yana cewa ai gashi salihan bayi za su yi ceto to salihan bayi za su yi ceto sai aka ce shehu tijjani zai yi kun da fahimtar abu mana assalamu alaikum da aka wannan shine amsar dan uwa kawai za a faɗi ne ya saba kai shiru wanda yake dan Allah yake sai ya gane wanda kuma yake da ba? Allah ya sani har zuciyarsa bai gane ba wani abu ne ya hana shi ganewa Allah ya sani wanda jahili ne sai ya tafi ya karatu sai ya gane wani zubin abin da muke karantuwa nan wallahi daga cikin yan ɗariƙa mafiya yawan su ba san abin ba yanzu ne muke fito da shi saboda su abin da aka yaudare su kawai ambatan Allah ne salatin annabi ne istighfari ne kawai shine haidala ne haka aka ruɗe su suna da kyakkyawan niyya to dan kyakkyawan niyya su ba za mu ki faɗa wannan hukuncin ba dole mu faɗi saboda حسن المقاصد لا يغير من الحكم الشرعي شيئا هكذا قائلا او جمالا حسن المقاصد لا يغير من الحكم الشرعي شيئا هكا وني كاول نية كبايا تشنج وانا ابن حكم تي شرع دولة افك الله يسامو داتي السلام عليكم نوم قوامنا جي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيه؟ إيه؟ نعم سنة الأموال إيه؟ إنا جنك da wa muke magana ina call da sunana Nuh daga ke. to malam Nuh barka da zuwa muna jin ka malam barka ka malam ya wuri alhamdulillah alhamdulillah malam malam gaskiya Allah ya san abin da ke cikin zukatan mu muna yi muku da alkhairi da ke da yare ka duka baki da Allah ya samu muku albarka amin amin wazinka wazinka wazinka na zuwa ko ina ko ina kun ba ka samani ba alhamdulillah Allah to sa Allah ya amfana da al'umma da shi haka muke so na nuna ma unguwan da nake hmm. da kowane lokacin da muke saurarin ka al yaran ga duka su har yaran da baka so san sunanka malam ga malam karawi ga malam karawi Allah ya hada mu cikin aljanna cikin rahamarsa gobe alkiyama Allah ya mana haka san da muke manzon Allah Allah ya mana haka malam malam malam malam malam na same ka hmm. na same ka har awaye kuma mini saboda kaunan da yake kauna ka Allahu akbar kai ma Allah ya saka Allah ya sa wannan soyayya ta Amin amin mu dai gaskiya Ami mu dai Hausa dai mu ya koyo ne. Ba matsala ai. Sai sa gaskiya ina cikin aiki ina da bluetooth cikin ina da bluetooth a kunniya in awa nawa ne kai to ina cikin aiki na sauraren ka shi yasa kuma kowanne magana da ka faɗi duka in ya taba zuciya duka shi na maka shi na maka roko Allah ya sa albarka cikin rayuwa kai ma Allah ya sa albarka cikin naka da zurriyarka da ƴaƴanka da uwanka Allah ya ce mu taya mu da addu'a a taya mu da addu'a mu da yaran mu duka baki da na muke nan in Allah ya yarda ba su san ba su san ba su san abubuwan da ake faɗi ba mm. amma in dai muka samu muke koro musu abin da malam ke faɗi to mm. suna samun ganewa a shi da su abubuwan da ake yi bayan addinin musulunci da manzon Allah ya kawo a ke gaya musu mm. shi sa muna fata abin da su ma suke gani suke ji da kuni su tashi da shi haka Rodani Allah ya Rodani Allah ya kiyaye mu. Amin. Amin. Allah ya mana. Da su duka baki. Allah ya mana haka dan san da muke. Ba kana gane. Kana gane ne ko? Eh ina gane sosai ina gane. To gaskiya to ban sani ba to nan bi dai yayi da zan yi bacci ke ma corona. Domin na try ina kana kallai. Na'am. Kan nan banka na nan banka na an kai ka aika. Domin na gani ana ita kwarin ka tare kana cewa kamar ana stephen ka dai ko Allah ni na sa na sa credit wurin kowa ne zai kwarin ka ba na ka saurare shi insha Allah a send mini credit a send mini number ba na da nan ba ne sun ko da rana musa-musa sun sa kai cikin sha ba gode Allah ya saka da alkhairi malam amin duk alkhairin da Allah ke yi ma bayinsa na kwarai Allah ya saka ma kana cikin malam amin kai ma Allah yi da Allah Allah Allah ya saka amin amin Allah Allah ya kawo yin ka dubayya amin Allah ya kawo yin ka dubayya cikin duniya alhamdulillah Allah ya amfana da mu da Allah ya amfana da al'umma malam malam zan je bacci kuma na maka kuma tana gaskiya gaskiya gaskiya Allah ya shirya lafiya ba insha Allah insha Allah nan ban ga kan yake samu ko ya sami ka kowane lokaci eh kowane lokaci in kai kira ba insha Allah okay ni wani mun sami ka bar maka mishi insha Allah insha Allah saka na gode assalamu alaikum assalam akwai wani ɗan uwa yana ta kira shi ma wannan ne shine abubuwan da muka tattauna a yau shine abubuwan da muka tattauna haka za mu ta yi kullum wallahi haka za mu ta yi fatan mu Allah ya sa mu dan Allah Allah ka azurta mu da ikhlasi Allah ka karba mana Allah ka amfanar da al'umma da abin da muke yasa kuma dole mu yi haƙuri da masu zagi da masu cin mutunci eh, wani a ganinsa kai kana kan ƙarya ne Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ya shi da wa muke magana? Muhammad ne from London. Allah suna shi kanka da na gaira lashi ne. Eh gaskiya ne Malam Muhammad ka kira ni direct. Ai sai ka cinye min kuɗin katin ni ma. Da ta wasu ka kira amma ba matsala. Yi magana ina jin ka. Ah, sorry, sorry. Ba matsala ina ji yi magana. Malam Muhammad. Na ji wani bawa da ya kira ka kwamfuta ne. Gaskiya ne. Gaskiya ne ma na duban ka fom. Ni ma na duban ka fom ina fadon ka kullum fom England na. Allahu Akbar. Wallahi. Allahu Akbar. Kullum kullum da ran da don bibiyan ka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ina duban ka. Allah ya amfana da mu. Kowane lokaci ka sai program duka shashe na fadon ka. Allahu akbar Allahu akbar Allah ka ba mu tarkiyya ina son ka don Allah shi ni ma ina son ka saboda Allah Allah kuma ya soka da ka so ni domin sa Allah ya amfana da mu soyayya gobe alkiyama Assalamu alaikum Na'am wallahi yau na same ka billahi alazim ban san da ba ka san jin da nake Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Sheikh mun gode wallahi Allah ya amfana da mu gaba ɗaya duka Amin na gode, Allah ya sanya albarka cikin rayuwa, Allah ya tsare ku duk inda kuke, Allah ya azurta ku dukkanin wani tsautsayi da hau Allah ya kawo muku. Allah kuma ya amfana da mu da abin da muke, Allah ya haɗa mu cikin aljanna bisa wannan soyayya da muke yi. Don san da muke umarzan Allah, Allah ya mana haka, Allah ya mana haka, Allah ya saka da alkhairi na gode malam. Na gode gode sosai. Assalamu kai akwai kira da yawa fa. Allah akwai kira da yawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya shek da fatan kawo da cikin kushin lafiya. Wallahi alhamdulillah ga munan. Alhamdulillah sai godiyar Allah. To ma alhamdulillah. to haka yake na'am so to Allah ya taimaka amin amin amin amin kuma kun bai amfani da ita amin amin amin to kasancewar ni ne ban dawo da wuri ba ban kuma saurari matsalolin da aka tattauna ba kaga ba ni da ikon to albarkacin baki ba da tana faɗi wani abu a ciki gaskiya sai dai ni fatan alheri eh da fatan alheri da kuma jaddada goyon bayana to ina jin daɗin wannan karatuttuka kuma ina bibiyan su kuma ina tura wasu ma wanda ba tafiya mu ne kuma suna jin daɗi kuma suna fahimta abin da ake ci an yi daidai wallahi man dalla ala alkhairi ka fa'ili la an yahdi Allahu rajulan wahidan khairul laka min humur ni'am a ci gaba da tuturawa balle wa an eh, sannan kuma yana kokarin ya sharing din wannan duku a wajen wannan media na da ya sharing da wasu gaskiya ne ayi haka ayi haka ayi haka sosai kuwa eh sunana Isaac Sani sunana Isaac Sani Musa daga Kano eh na mun na Isa kuma insha Allah na ga abin da ka turo mun an samu matsala idan na tashi zan yi kiran ka insha Allah ba mu to to masha Allah na gode Allah saka da alheri kai malam Isa tashi lafiya amin na gode sai mun kawo sai mun dawo gida ma haɗu da juna insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullah dan Allah ku daina kula masu zagi dan Allah duk wanda ya zo ya zage ni kakkurama dan Allah dan Allah duk wanda ya zage ni kakkurama dan Allah ku rabu da shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh <coughs> na'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh da wa muke magana dan uwa Na'am. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna jin ka dan uwa. Ah, Saki ne daga Ghana. Eh na ganin ba gaskiya. Amma wane ne ban ji ba sosai. Wa alaikum assalam ban ji sunan ba sosai. Wa alaikum salam ina jin ka sunan ne ban ji ba. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ina jin ka. Eh, ah, ina jin ka. Ina jin to ina ji ina ji ana ji yanzu. To, wani tambaya da nake da shi gaskiya eh, ba na tarika ba amma maganganun da yan tarika ne ke taba bayan sani kan kira zo ka ce na sa kan topic da kake kai eh to amma gwari dai ka tsaya kan topic din dan kana ji saboda yanzu haka wani sai bata mana zaman mu da muka yi a nan kaga wani yana nan yana laɓe wani yana nan dan tarika ne yana laɓe yanzu in kai ba shi da abin da zai ce game da abin da muke yi kana magana yanzu sai ya kirawo <laughs> haka suke haka yawa shi yasa da kayi hakuri kayi fatan alkhairi sai ka sauka Amin, amin, amin, amin. Amin, Allah. Kai ma Allah ya Kai ma Allah ya haka, Allah ya sa mu dace, Allah ya ganar da su. Assalamu alaikum wa rahmatullah, na kusa tashi fa. Assalamu alaikum salam. Ya shi barka da ya mutanen Hello? Wallahi alhamdulillah. Ya mutanen Wallahi alhamdulillah malami na mara harkar wiki. Barka da zuwa ya gida. Wallahi lafiya da kalau kwana biyu kana program yawanci in na kira ba na samun haduwa. Eh abin ne da yake jama'a suna da yawa. Suna da yawa gaskiya. Wallahi wallahi haka mala alkanawi ya kwana biya kokari kuma wallahi alhamdulillah alhamdulillah to mala Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya bukatu ni alahira amin amin na gode fatan alkhairi ne tsakanin ku to insha Allah Allah ya saka da alkhairi akwai wani ɗan uwa wanda ya yi kira yayi kira yana ta kira kai zan ɗauka in na ɗauke ka ina ganin na gama ku yi haƙuri sauran na ga wani fa'uwa da hoton prof ibrahim magani. assalamu alaikum sheik isauri kai magana a ah, ba eh alhamdulillah ba hoton prof ba ne wallahi ya tuna ne ke da matsala wallahi to amma ana jin ka dai yanzu haka yawa ya to Allah ya sassa ka da kake mana karatu da yayi karatu tun da dazu da na har zuwa yanzu gaskiya social media ya ɗau zafi kuma abin da ake so kenan A gaskiya ne. Wallahi malam karatun ka da zuwa na yanzu yana da fa'ida sosai sosai ba mutanen suna fatar da mutane fiye da yadda ake tsammani. To Allah ya sa su da. Amma tunda dai Allah ya kawo mana hanyar da zamu rika al'ari ka faɗakar da mutane suna ganewa wanda Allah ya kaddara zai gane zai gane. Gaskiya ne. Alama a yanzu a wanda suke sauraron ka a yanzu mutum kashi uku ne. Mm. Akwai ɗalibai. Mm. Akwai malamai. Mm. Akwai kuma a wanda dai za a kira su dai kawai balidai su ne masu zaki shi ne wanda baya fahimta bare ma har sarki na aka dosa saboda haka malaman su su kan malaman su sun san abin da kake faɗa kuke karanta da littafin su amma yara yara irin su mara garbiya wallahi lai ba su san abin da cikin littafin su ba shi yasa in aka faɗa in ɗayan su ya faɗa sai ɗaya zai kore saboda wallahi ba su san abu ne ba wai ko a da ba ne ba su san akwai irin wannan ta'asan a cikin jawahirul ma'ani da littattafan shehunansu ba. Eh. Da sun sani ai kaga manya-manyan kamar su shi ai kaga ba sa jayayya kan abu ai sai su ce ai kuma kun ce kaza a wuri kaza kuma kun ce kaza a wuri kaza amma kaga da yake su sun sani suna iya dan kokari amma yanzu kaga irin su mara tarbiyya dama ina suka sani dole in aka faɗa mun za su rika jin kawai kamar an musu sharri an musu kaza amma in ba fatar da mutane ya ce ka shiga ɗaki ka ɗauki hoton shehi ka gwada yin kaza ka yadda zai kasance fi su layi. abin da yake Allah ne ba yake abin nan ba idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'alta fas'al billah amma kuma ka je ka fake a jikin wani Allah kana roƙo wai aka yi magana haka sai a ce baka son waliyai maganan da waliyan da Allah ya magana kan su kuma irin wayannan waliyan ne ba Allah ya sa mu dace. Allah ya saka Allah ya saka alkalami. Allah ya saka Amin amin amin dan uwa. Assalamu alaikum. Dan uwa na dauke ka mai hoton yarinya amma baka wannan ba ya shek. Ah, assalamu alaikum Allah sani. Wa alaikum sa ya shek ya gurin naku. Wallahi lafiya kada wa ya al'amura. Alhamdulillah babban wakilin sahabatul kiram da eh. ah. wata da ban ya amma kun sa ni cin adamin amma ai kana da number wayar malam ali malam ali wallahi shi ma yana cikin majmu'a to amma eh to kuma malam ali yana kokarin turawa fa kowane group wallahi har group da ban yi zato ba kawai sai naga malam ali ya tura wallahi na jefe wani lokaci yana faɗin irin adadin ah, gurbat da yake tura amma dai mun namun dai gaskiya bai sa'a ba da tura mana ko so ɗaya bai tura mana ko karatu mana Musa ko na ka bai tura wannan to ba matsala zan masa magana insha Allah eh, da Allah mishi magana da Allah dinga tura mana karatu insha Allah za a yi masa magana to masha Allah gaskiya wannan bawon Allah nan da ya dogo daga Bacin Yabo na'am wannan bawan Allah duk magana da ya faɗi wallahi tallahi yanda kasan yanda kasan magana ta muke so ne muke so mu faɗa yanda ya faɗin wannan hmm. abin da yake zuciya ta kenan kuma zaka ga gani ma da iyali na muna muna kallon program din wannan ne Allahu akbar Allahu akbar to Allah ka amfana da mu eh, gaba daya addu'a ne Allah saka mu kai amin amin amin nagode wallahi Allah ya haɗa mu cikin rahamarsa wallahi ni ma ine muku amin ya rabu. ine muku Allah ya kyautata baya assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah malam malam rabi'u kai tambaye ka fa malam rabi'u ba duk kai ba tambayoyin ka fa ba duk kai ba malam rabi'u dan da koze yana <laughs> bude da yana bude layin waya ko shatima almiskin ah, ah, ai wallahi da ai wallahi ai da ai wallahi ba ba za mu rabu da su ba <laughs> shi kai shi kai shi wancan abokin naka mara tarbiya <laughs> ai da <laughs> na mushi tambaya ranar na ai sai dai dakatar da sarki zaki yayi ce ah. sarki zaki ya dakata ya dakata bari ya ansa tukunna bari ya ansa na ce to amsa dan shiru ina jin shi ya gama abin da zai faɗa sai da ya gama abin da zai faɗa na ce to to shikenan na ce to amma ko ba gaba fa uwan ka fa yanzu yanzu ne ya rushe magana ka gaba daya wai kuma sai ce to zai ƙara magana zai ƙara magana wai ban fahimci abin da ya faɗa ba ne na ce to kaga abin fa da Hausa ne fa a to ko shi ma da san sufaye ne shi ma Hausan eh shi ne ai ban gane ba wallahi har yanzu ban gane ai zan koma ai zan koma ran juma'a dai ai zai ƙara fitowa zan ko zan koma mishi ai <laughs> wai malam malam na ce wai su wa'annan mutanen na'am rayuwarsu kadai su waliye ne kawai ba su kuma waliyon su shehu tijjani da waye da waye ba su da magana su abu maganar manzan Allah magana Allah magana addinin musulunci to gaskiya dai abubuwan nasu akwai ɗan rikici gaskiya. Ni mutanen nan ba ban taɓa ji sun fito sun kare sun kare wani sahabi ba. Da wanda kowa ya sani da wanda ma ba a san shi ba, ban taɓa ji sun fito sun kare wani sahabi ba. Idan ka ji sun fito sun yi magana, Maulana Maulana ne. Maulana Maulana ne. Yawwa ko an taɓa dalika. Hmm. To, ni shi ne abun wallahi tallahi mana abin yana mugun damuna. Shi ne ce wai dama can tijjaniya haka take ne ko kuma dai yayi ne ne ni shi ne ban sani ba ni saboda muna zuwa maulidi da malam ba haka yake ba. Wai ka san nan wani abu da ka tuno min eh ka yi da Allah. Wallahi ina da wani bidiyon Prof Ibrahim Makari. Eh, eh. Da aka je akwai wani ɗan ɗariƙa sunansa ɗan gaske. Eh. Eh. Garaji <laughs> sai aka gayyaci Malam Usman mai dubin isa. Sai waka waka kama manzan Allah. Ya bata maulidi yayi. Kazan Allah da Prof Ibrahim Makari ya tashi. da atifa ya riga magana kai ka san akwai abu a zuciyarsa wai ya bata wai ai saboda an ce a saki kowa a kama manzan Allah to ai ya san abin da ake nufi shine a saki shehu ibrahim a kama manzan Allah wallahi a turo min da abin amma in dai na gan shi zan sa yanzu insha Allah za ku gani wallahi Allah ya sa wallahi ya kamata ka sa saboda a to ai gashi ɗalibin shi dan hmm. bani na iya ai ya fito a yi magana yi, ya ce a saki kowa a kama manzan a saki kowa a saki shehu a kama shehu a saki shehu a kama shehu wai abu wai ya zama abun rikici eh tabbas tabbas shi ma a kai ya yi magana to dan girman Allah mutumin da zai faɗa haka kuma ya zo ka na bidiya ba da shi ya kunya <laughs> wallahi tallahi ha ba malam an ce a saki shehu a kama ubangijin shehu hmm. wai sai ka zo kana faɗa can kuma ko wata magana da na taɓa ji ya yi. Hmm. wai wai wai ah, menene aka ce wai to su ma ai tunda wancan sahabin ya kama waye ko ya kama sai na umar ne da sai na abubakar hmm. to su ma dan sun kama shehunansu ba laifi ba ne. Ok, ok. duba ba. Hmm. <laughs> A ah, na yi masa raddi, na yi masa raddi a kan wannan magana. Eh, a wajen maulidi ya yi ta. To. A wajen maulidi ya yi ta. Wallahi abu ne abu ne suke suke faɗa a fili wanda kowa ya kamata ya san haka suke. Mutanen nan Hausawa ne, ‘yan uwanmu ne, wane ne da menene, amma sam ba addinin mu ɗaya da su ba. mugun kara ake musu a ce wai musulmai ne wallahi eh abin da ke faruwa malam malam rabiu eh malam kana ji kalmar da kafadi ta yi zafi malam rabiu ka san mu ahli sunna aqidar mu wasatiyya ce dukkanin wanda ya yarda da abin irin abubuwan da muke karantowa na kafirci Eh. dukkanin wanda ya yarda da shi amma akwai waɗanda shubaha ne malamai ne amma suna da shubaha akwai waɗanda sukan ce irin waɗannan aƙidin su ba haka suke nufi ba su ma suna da shubaha amma mutum ya yarda irin aƙidun da ake faɗi irin na kowa Allah eh. na salatul fati Eh. ya fi alkur'ani ko na kaza in mutum ya yarda da shi kuma eh. babu wata shubha da ya dogara da ita eh. wannan daman irin sama dukkanin waɗanda suke faɗin waɗannan abubuwan wallahi yawancin su jahilai ne nan waɗansu su kuma masu karatu ne amma suna da shubaha shi ne da haka a cikin a cikin malaman su malam mm. a cikin malaman su gaba ɗaya kaf mm. eh Hmm. mutum biyu na taba ji sun ce ba su yadda da salatul fati ta fi ta fi ta fi alkur'ani ba mutum biyu ne hmm. mutum ɗaya wani abokinmu ne wanda mun daɗe da shi a facebook mun yi mun yi kace kace kace da shi daga baya hmm. ya zo ya taya mu muke yakar yan kato wannan na wallahi na mushi buzuntan alkhairi sosai saboda shi ne aka taɓa yin muka taɓa sa shi a gaba akan salatul fati hmm. ta fi alkur'an ya ce wannan maganar koma waye ya faɗe ta a banta kawai hmm. wallahi abin da ya faɗa ke ne ce kowa kowa ya faɗi wannan magana a kuma mishi magana shi to kaga irin wannan shi yasa to nace karbar da kai bayani kaga irin wannan shi ya fito fili amma akwai su wallahi akwai su akwai su amma ya kamata su ka fitowa ka san wani abu waɗansu ɗariƙar da kake gani akwai matsala a ciki wallahi akwai waɗanda za ka ji malamai ne amma suna cewa karatuttukan da kuke na nusarwa abu ne mai kyau mu yanzu muna ciki in muka faɗi ya kanmu za a yi wallahi akwai wanda yanzu yan ɗariƙa ne amma wallahi muna da alaƙa da su kyakkyawa sukan yi kira na mai hira wallahi kana sarki wallahi malam rabi na rantse da zatin Allah wallahi Allah da ya sa min numfashi Allah da ya bani ikon eh. zama a nan na rantse da shi eh. akwai wanda ɗan ɗariƙa ne kuma babban shewa a ɗariƙa babban malami wallahi eh. rabi wallahi yana da halƙoƙi larabawa yake karantarwa ma ƙarewar karatu kenan kuma babba ne a cikinsu wallahi wani zubin in ina karatu ina karatu in muka gama muna hira da shi wani zubin in na ce masa saboda ka san jin nauyi kaga ka zo kana ta raddi ga aƙidan mutum kuma gashi shi ne ma kyakkyawan ma'amala wallahi wani zubin in na ce masa ai ya kamata ni wannan raddin kaza wallahi sai ce ka ci gaba malam ai ni abin da yake birge ni cikin karatunka ba ka taɓa shaksiyar mutum karatu za ka zauna sai ce ka ce to irin wa'annan da suke da karatu za ka gani to su karan kansu sun san abubuwa da yawa kuskure ne amma yanzu suka fito su yaƙa su ma yaƙa su za a yi sai a zage su yawa kaga suna da kyakkyawan niyya wa'annan kaga yanzu irin wa'annan dan kaga mutum yana lazimi yana kaza yana kaza har yanzu ka yi masa uzuri akwai nufatar ah. gaskiya a tattare da shi to irin su wallahi masu irin suna nan wa'insu amma a san baka ji abin da shehu mansur ai ya faɗi ba ai ya ce sai kaga in dai kai ba wani bane a ɗariƙa ko babanka ba wani ko babanka ba wani bane kai ba kowa bane kai ya ce zaurawa da kaza a ɗariƙa ba kowa bane ai ya ce in za ka amfanar sai ai ta yaƙakka wallahi haka ne ai yace idan kuma iyayen naka wa'insu ne ba dai ka amfana ba sai dai kai ta maula wallahi gaskiya ya faɗi shi yasa to irin wannan ba ma yi musu duk a ce duk ai hukuncin su ɗaya shi yasa muke tafsiri amma wannan kuma ba zai hana mu mu zo mu ce kafirci bane bid'a ne zai hana mu ba endurable bai sosai sosai so Allah ya gane da su ina ganin sana akwai mutane akwai mutane biyu eh. malam wanda nake musu uzuri sosai wannan ma na to na'am eh ina jin ka malam malam sani jombulo na'am wannan shi ma ba ruwan shi wallahi ba ruwan shi da wa'ina abubuwa duk da kwanakin baya an zo an tsaya a gaban shi ana ta mishi kirari da wane ne da wane ne hmm. fata fata to kaga suka rinka zagin shi to kaga yanzu irin su wa'annan irin su malam usman mai dubin isa to kaga irin su wa'annan eh. ayyaka su suke malam usman dan koke ne har hana shi shiga unguwarsu sai da su kai sun kai shi har kotu ya je prison ya fito wanda yake sa saki kowa eh wanda ke sa saki kowa ka kama manzan Allah shine wanda ai da yayi prop nan ya hau ya da kusun eh. batu ai ka za a ce a saki kowa ka kama <laughs> wallahi <laughs> to sannan sannan ko a wani malami a nan Ghana malam wane ne kuwa malam Ridwan malam Ridwan malam Ridwan malam Ridwan ina son ina son wannan mutumin shi ma wallahi to kaga adalcin sunna kenan to kaga irin wayannan yanzu kaga to shi wanda yace duk wanda yace salatul fati ya fi alqur'ani yace wannan kafiri ne sannan a fatawarsa kuma yace babu wani salati da ya kai salatul ibrahimiya yace babu yace wanda ya fito daga bakin manzon Allah to kaga haka akwai wayanda kawai shi yasa ba amma kaga akwai wanda abubuwan a cikin littattafai suke amma akwai wanda ba su yarda da su ba to kaga su irin wa'annan ba za ka zo ka ce musu kaza ba haka yasa Allah ya gane da su gaba daya akwai wani yana ta kira zan dauke shi dan akwai wani abu na so na sa to Allah ya saka da alkhairi akwai wani da yake kira da amin insha Allah idan na dauke shi sai na sa abu ku yi wanda suke kira ta nan na direct kawai zan ɗauka ku yi haƙuri wayansu suna kira direct in ma na fara sa abin ba lallai su wannan ba akwai wani wanda ya yi kira na ɗazu akwai wani wanda ya kira na ɗazu ya kamata yanda ne bayani saboda ba za mutum ya zo ya ringa kira na ta gefe ba bayan na tashi yauwa bayan na tashi to duk wanda ya zo ya kira na ta gefe bayan na tashi to ya sani za mu je Yawa barka ne. Masha Allah. Na ga kira. Wa alaikum salam. Malam barka ne. Yawa barka ne. Masha Allah. Na ga kira. Ana yawa. Ana abin ko ne wa? an sauka. Ina jin ka an sauka amma ina jin ka. Ok ka sorry. Bayan man garba ne yanzu yanzu na na bude na ga layi kuma an bude layi. na kira kuma ban sami. Eh a yanzu ma za ka iya yin magana da za ka yi kuma zan mai da ita live din isa ina jin ka. A gaskiya na ga topic eh. amma ban saurare ba. Topic shine Malam Munir a ga karaman shehin da wanda Malam Munir ya ji ita ko? Eh. Akan na jirgin saman nan. Eh shi ne. To yanzu ba a karamakala wannan karaman tabbace shi ka samu ne kai karatun ko kuma menene to kai ka san da lokacin lokacin da kuka tattauna da malamin yar kamar wannan tambayoyi dan neman saurara ina layin a lokacin a lokacin shi malam munir abin da ya ce hmm. ba shi da a sayi inganci da zai inganta wannan tarihin kuma hakan kare ce dai ya ce dai bai san ta ba yawa bai san ta ba a'a bai ce bai san ta ba ya ce wannan labarin kuma ya ce ya karanta amma dai inganci ya karanta ingancin shi bai tabbatar ba shi ya ce ma ya karanta ya yi amfanin da ya karanta a'a ban ji ba magana ya karanta amma dai ta yaya to waye ce kai ka ce ai ya ce ya karanta a ah, abin da ya sa na faɗa hakan mu karamin su ma mun karanta a cikin littafi kalmar da littafai mun karanta su ta yaya ce kamar malam munir bai oh. karanta shi ba Ai shi ya ce dama ba shi da ingancin da zai ce ma ga ya inganta ai dama akwai karamu mai shehu wanda aka rubuta bincik kuma ya ce bai tabbata ba in kamanta irin wannan bayanin a baya mai ya shi malam munir ok amma wato kai yanzu dai shi malam munir ba shi ya ce ya karanta a cikin littafi ba kai ne ka faɗi. Yau na fahimci haka ne a magana shi ka san da daban mafhumi da eh amma eh a mafhumi kuma ai ba ka iya zuwa ka yi min ilzami da shi ka kafa min hujja da shi dan yakan iya tuwa daidai yakan iya tuwa kuskure eh gaskiya ne abin da ya na shi haka dan shi shi ma da ce a a wannan ban taba ci ba bai ce haka ba yace a wannan karaman ne ba ni da in sayi inganci a kan shi ba zan ce ya inganta ba kuma hakan nan ba ni da hujjan da zan karyata shi to kai yanzu ka yarda da ita mu tafi topic akan abin da kama da mu tafi kai yanzu ka yarda da ita a gaskiya na karanta shi a cikin littafin hayatu shehi tun lokacin da muka je maulidin kasa na bauchi hmm. na siya shi a bauchi kuma na karanta cikin wannan littafin yana nan wannan tarihin Okay. To A gani na ya inganta ne tukunna. daga malam munir ya ce bai san ingancin abun ba kuma ni ma na yi tawakkufi da magana idan muka samu inganci sai mu karbi mu ya ga duniya idan kuma ba a samu tabbaci ba ƙarya ne ko kuma inganci daga baki wanda ya fi malam munir din kuma misali shari'a sale ko shi ɗaya usman bauchi hmm. da makamantansu to assalamu alaikum ka tabbatar da abin Wanda shi ya faɗi can na sani waye shi, da shi da su Sheikh Sharif Sale, waye gaba a ɗari ga asalin wanda ai ya faɗi. Ai na danna kuma an faɗi wanda ai ya faɗi, kuma an faɗi alaƙarsa da Shehu Ibrahim. Amma kai yanzu wanda shi ya faɗi wannan baitin. Zaharat ka eh, wannan harkon eh, baitin, Zaharat barakatuhu fi ta'ira. an faɗi wanda a yi faɗi bai ok ba ma a littafi ɗaya ba ne kai a wanne yanzu ka karanta cikin hayatu shehu waye ya wallafa sunan shi Muhammad Wale na manta da ya ji mama ina da littafin da shi da Sheikh Sharif Sale waye a gaba ɗalibin shi ne waye shi me shi matsayinsa shi a dariƙa na ji an ce ya halarci zamanin shi amma ba na tabbaci tun a cikin littafin nashi babu tarjaman shi ok to yanzu ka ji an ce ko sabon bugu ne aka bugu wanda fada tarjaman shi ban sani ba ni ne wanda na siya da hannu na abubuci na siya To tun da kaji an ce ne bai kamata ma kai kira na ba tun da kai baka san wanda shi ya faɗi wancan ba. Ai yanzu abin da ya sa ni na kira kamar yanzu. Eh. Shin ka samu inganci wannan karaman ne ka fito da shi ko kuma kare ka samu daibanci ne eh na na samu inganci tun da ku da kuka faɗi dai a junan ku yan ɗarika kuma a gaban shehu ne aka faɗi aka ce ɗalibin aka ce ɗalibin shehu ibrahim ne ya faɗi eh. ko ma live ɗin ka ji wanda ya faɗi eh mana a to yanzu idan aka ce ɗalibin shehu ya faɗi kai yanzu me wai kake wai in kare a ciki san bu zai yiwu bane ba in kare nake ba ba in kare nake ba idan tabbaci aka samu ai dalibai shehu nawa ne a duniya da a ce yanzu tsaya mutane sun kai a yanzu dinnan tsaya ka da a yanzu dinnan bayan shehu ya mutu san bu zai iya sa mai a cikin jirgi bane a yanzu haka ko zai iya zai iya yi mana abu ne mai sauki ma abu ne mai sauki ma zai saukewa kuwa mana shi shehun ai ya sa mai a cikin jirgi a yanzu haka a yanzu haka ba wallahi zai iya shaidarka ai karama ne hujjarka dalilinka misali da yanzu baya nan ya sa mai a jirgin sama eh. da yana nan ya tara mutacce wani ya fi abin nan ba kana ji ba wanne ya yi fi hujjar wannan zaka kawo kai mun wani kiyasi cewa yanzu zai iya sa mai a cikin jirgi ne wujar. Yawwa, ruhu, Assalamu alaikum dan uwa. Dan uwa. zatin Allah ka ringa abu na ɗalibin ilimi. Kaga shi yasa wani zubin ko bana. Yanzu dalili nake nema. Dalili, oke. Yanzu shi Ibn al-Qayyim. mazdar ne shi mazdar ne shi tsaya umma inda aka yi wa eh, ɗalibin shatima al-miskin shi ibn al-qayyim mazdar ne shi a wajen ku a akilar ku masdari a akilar to assalamu alaikum to tsaya ka ji ibn taymiya kana ji ibn taymiya a cikin majmu'ul fatawa sannan ibn al-qayyim din a cikin i'lamul muwaqqi'ina ibn taymiya yana cewa amma wujubu tiba'il qa'il fi kulli ma yaquluhu min gairi zikiri dalilin, ya yadullu ala sihhati ma ya yaqulu falaysa bi sahihin yace bal hadhihi al martabatu hiya martabatu rasuli sallallahu alaihi wa sallama allati la tasluhu illa bihi dan haka a aqwalul ulama yustadallu laha wa la yustadallu biha da aka yanzu cewa ne dalili shehu zai iya sa mai dalili nake nema yanzu sannan ka ce mun wai ibn al-qayyim a cikin aro dalili nake nema yanzu dalili a musulunci shi mu mutum wanda ya rasu waliyi shan da zai iya tashi zai yi aiki zai yi wani abu ko ba zai ba akwai shi don Qur'ani ya tabbatar mana cewa matattu sun tashi a cikin alkur'ani ashe wannan ba mustahili ba ne ga wanda ya mutu a ce ya yi wani abu to assalamu alaikum zan ma tambaya ɗaya. matattu sun tashi ko dukkanin waliyi ne to na ma karɓa sun tashi kaddara waliyai ne duk sun mutu sun tashi to dukkanin waliyi kenan zai tashi ko a ban ce ma da haka ba to waliyai dai an wanda Allah ya ya ba su dama kai da baka mutu ba mutum to a yanzu shehu to a yanzu shehu Ibrahim shi yana daga cikin Allah shi yana daga cikin shi wanda Allah ya ba dama kenan su tashi ko a yana daga ciki yana daga ciki ba na amsa shehu ibrahim yana daga cikin wanda Allah ya bawa dama su tashi kenan yawa ta wace hanya kai ka san wannan mun sani ta alkur'ani ne kace waccan ko ita da kake so ka kawo ta Alƙur'ani ne to shi wannan ta wace hanya ne haka gane shi wa Allah ya bashi tun da Qur'ani ya tabbatar mana da hakan zai ba a ba a hakan ya faru dai a kaka canja na san wanda za ka kawo kila ka kawo na cikin suratul baqara shi za ka kawo aukan ladhi marra ala qaryatin to ji ba wai zai iya ya faru alqur'ani ce ya faru ba wai zai faru ba saurare ni minti da Allah ina jin ba to kana nufin a kawo maka aya kara ko hadisi wanda ya ambaci sunan shehu a ba wai ya ambaci sunan shehu ba wanda dai shehu aka ce Allah ya ba shi a zamanin shehu ya yi rayuwa ne a zamanin da wahayi iya zuwa okay okay in ka zauna ka yi to a cikin sahabbai kawo mun wani kawo mun wani a cikin sahabbai tunda ba akan ilimi to kawo mun a cikin sahabbai yawwa alhamdulillah na'am ina jin abin da zan faɗa ma eh idan ka duba ka koma ne kan littafin da na faɗa a ruhu ina jin ka na ibnu kai yi na'am dan zan ma ilzami ne akan abin da ka yarda da shi ka ga cewa ne ka kamun cikin sahabbai na ce ma cikin sahabbai ko da a cikin kitabun ruhu ne ko ba shi bane kawai cikin sahabbai waye shi ne irin wannan shi ma kawai abin da na tambaye ka kenan waye a cikin sahabbai shi ma babu kenan cikin sahabbai to lokacin a qayyim ya kan da kai yanzu ke ibnu qayyim okay waye waye waye a cikin sahabban ga yamu ah, eh, eh, ai ai wa hadisi waye a cikin sahabbai shine tambayar da nema tunda ka ce wannan ai wahayi yana sauka ya bada to bayan manzon Allah ya koma zuwa ga Allah waye a cikin sahabbai kawun shine na ce matsala ku kira idan hadisi ya inganta ko wani aya ya inganta waye a cikin sahabbai tunda ka ce wa babu kenan a cikin tabi'ai to a cikin sahabbai okay su ne a yi ma'aunin addinin mu kai ba ahli sunna bane ne kai ba ahli sunna bane kai ba ka auna da sahabbai kai ba ka kenan da sahabban manzan Allah kai ba ahli sunna bane so idan kana so a cikin sahabbai dai babu kawai ka fito ka ce babu ah, ka sai a ah, ba haka bane idan kana so mu fada da wannan magana magana ta gaskiya sannan kuma tasarrufin kana ji wallahi ku ji tsoron Allah saya ka ji saya ka ji saya in koma ma wallahi zuma tallahi ko ka dau kana ji wannan a kitabun ru kana ji duk zai fushi ka ba duk ba zai fishe ka ba kana ji abin da nake so ka gane shi wannan abu tasarrufi ne tasarrufi ne a wajen ku kuma tasarrufi ana iya yi lokacin da ake da rai da lokacin da ba a da rai ka duba cikin addu'atul kharida shari'a tsaya in komar da kai ba sai fa mun karasa addu'atul kharida shari'a na al-yaqutatul farida juz'i na daya daidai shafi na sittin da shida daidai karkashin shari'in wannan baitin wa kam lahu min tasarrufin fil awalimi wa kam lahu min ru'ya li khairil bariyati a ƙarƙashin sharhi aka ce wa kam lahu radiyallahu anhu wa annabi hayyan wa da haka ku tasarrufi akan yi a raye akan yi a lokacin da ake da mace tsaya mana ina jinka tsaya da ƙara sama sannan wujjar tasarrufi da kuke kawowa shine cikin faɗin Allah maɗaukacin sarki qala alladhi indahu ilmun min kitabi ko ana atika bihi qabla an yurtadda ilayka tarfuka ko ba ne hujjar ba da shi ma shatima almiskin shi ma ya kawo ne ko ne ko ba shi ne? a ai sai ka tabbatar mun ne hujjar ko ba shi ba bane qala alladhi indahu ilmun min shi ne hujjar tasarrufin ko ba shi ba ne. ina jin ka a shi ne hujja ko ba shi ba. ka gama bayanin a wallahi sai ka amsa mun zan ci gaba shi ne hujja ko ba shi bane kuma ba shi kuma shi ne ma ba shi ba ina fara bayani a to shi kenan ni na tsaya fara bayani amma ka fara daga cewa shi ne hujja ko ba shi bane kun ba shi bane sai ka dora in shi ne ma ka dora amma ka fara bani amsa ina jin ka ni na gama maganan tasarrufi da aka yi mutum idan bayan ya mutu cewa ne ma wannan shi ne hujjar ko ba shi ba ne da shi za ka fara ka bani amsa sai ka ɗora shi ne hujjar ka ce shi ne in ba shi ba ne to sai ka ce ba shi ba ne ba zan koma ma baki ba sai ka shi ne to yawa ina jin ka to shi ne shi ne ina jin ka shi ne hujjar shi ne na ce maka shi ne hujjar to ina jin ka ai ni na ce ni na gama yawa idan matacce ya zo duniya ya aikata wani abu kamar yadda na faɗa maka ayan alkur'ani sun tabbatar cewa mm. matacce yakan dawo mm. kuma daga baya na faɗa maka shi a ibn al a al ya littafin shi na arruhu mm. da yake ya jima ban leka wannan littafin yana da shi a gida hmm. shi ma ya kawo kisoshi daban-daban cikin kisan da ya kawo zai tabbatar maka haka ne to abin da nake so eh, ne gane anan saboda mi adalci mi wa ibn al-qayyim adalci duk da cewa na san abubuwan amma shi ibn al-qayyim yana faɗi ne ta hanyar ko mafarki ta hanyar ruh kowace hanya ne yake faɗi ko kuma a farke yake cewa gashi har za a yi wani tasarrufi shine don mai masa adalci abin da zai masa adalci hmm. ko a mabarkin ne a shi a wanne ya kawo a wanne ya kawo nake so in ji Ina ya tashi zai ga abin ne a aika a'a ban ji ba kana ji na zancen ruhu da kake ta magana shi a mafarki ya ce ana yi ko kuma a'a a menene ya ce don mai masa adalci oke a zahiri a ya faɗi to shi kenan yana jin ka ya faɗa ka eh amma kana ji tabbas ko to ina jin ka je ka ina ji yawwa hmm. ibn qayyim ya kawo akwai wani mutum hmm. a lokacin idan kullum zai je makabarta idan ya je wannan makabarta hmm. zai yi wasu addu'o'i ne ga waɗanda suke kwance a cikin wannan makabarta. Hmm. sai ya ce wannan mutumin bayan isha ya ce hmm. yana zaune yana zaune bacci bai dauke shi ba dan gangani dai haka ya ce sai ga wani wanda ya zauna gaban shi ya tashi ya zauna a gaban shi ya ce zan baka sako ka kai mun zuwa ga iyalaina hmm. ya kama sunan ɗan shi hmm. kaza kaza kaza amma ba kana ba na so ne ina so mu fahimci juna da kai ka ce ya yi gyangyaɗi ko ka ce ya yi gyangyaɗi kai da ka ce a farke amma yanzu ka sa zancen gyangyaɗi ka ji tsoron Allah shi yasa ba za mu fahimci juna da kai ba sai da ai ce ma a bacci ko a kaza ai kace a farke yanzu kuma ka kamun ka min ai wata kissa kafin na je ma tabbatancin ta farko ka ce ai a farke sannan ka min zancen gengedi ka ji tsoron Allah To amma me yasa kai ka sa kalmar gengedi ibn al-qayyim ne yasa kalmar gengedi ko kai shi ya saka to me yasa kai yanzu kuma kake kawo mun farke? gengedi da hujjar farke. dan uwa eh abin da na so kai kana ji ka daina wahal da kanka waccan da kace shine aya hujjar ta tasarrufi shine zaka faɗi min wajahul istidlal abin da ya kamata ka yi tun farko ka ce wajahul istidlal na cewa qala alladhi huwa ilmun min alkitabi kai yanzu ilimin naka a gida yake a gida yake kai yanzu a'a ba ina to ta yaya za ka ringa cewa wai kai da kai kai da kai baka shirya ba da ka bugu kai da baka shirya ba ka bugu to kan ka ƙara ce mun sai ka koma gida eh. kamar yadda ni ma nan ban ce ma sai na je na ɗauko wani littafi ba kan ka ƙara ce mun sai ka koma gida tunda haka bugo ka shirya don haka waccan ayar waccan ayar kuma da kace ita ce hujjarka kuma ayar dai ka koma cikin ayar fa hujjarka da take cikin waccan ayar ka gaya min waje wal istidlal qala alladhi indahu ilmu min alkitabi ina ji yanzu abin da za a yi wajen hudin sidilar ba tun da ka tabbatar a'a kaga tun da baka tabbatar sai ka kamu wajen hudin istidlali idan ka tafi kana ji in ka tafi zan yi bulokin ɗinka wajen hudin istidlali ba sai ka kamu wajen hudin istidlali kalan ladhi indahu ilmun min alkitabi wajen hudin istidlali na tasarrufi ne yana eh ambata da tuni ka ce mun ai wajen istidlali kaza kaza kawai ka faɗi ka sauka yanzu ana jira eh ga yamin wajawul istidlali in ka dama karasa amma ga yamin wajawul istidlali in ka dama karasa amma ka ga yamin tin yanzu kamar ya gashi nan abu zahiri a'a ni ban gan shi ba to ban gan shi ba ga yamin Allah ya kaddara mar Allah ya kaddara masa Allah ya bashi wannan farra tasarrufan Oke shi ya zo da abun ko wani ne ya zo da shi. Allah ne ya zo da abun ko shi ya zo da shi ko kuma ai wani ne a hakika Allah ne ya zo da abin a hakika a hakika eh amma waye a hakika a hakika Allah ne ya zo da abin amma za mu tattauna a karasa ba sai ka karasa a hakika Allah ne ya zo da abin yawa ko a hakika yawa haka ne hakika Allah ne ya zo da abin Allah wanda ga sarki ya shirye ka Allah ya sa ka gane sai an jima a ni kada ma ka ma yi min waya kada ma ka kira ni kawai sai an jima to kamar yadda kuka sani duk wanda ya kira na a live abin da yasa nake irin wannan tsarin ko na fara wannan tsarin shine so da yawa wa'yansu sukan yi kira na suna san sai su kira na live inda duniya za ta gansu sai su kira na a gefe wani ya min karya uwa na ɗazu ya ce wai shi ahal sunna ne ya ɓoye kuma ɗalibin shatima a miskin ne ya ɓoye sai da a tattaunawa da shi na gano waye shi to da aka duk wanda ya kira na ku sani a live yanzu ina faɗi duk wanda ya kira na ya sani sai na ɗauka in tattaunawa kake so mu yi da kai to zan ɗauka in muka gama na zo shiri zan sa wa jama'a su yi alƙalanci saboda kukan zo ku yi min ƙarya wani ya ɗauka sai ya datse ya ce ai kaza ga alkanu ya ce kaza an daina min irin wannan in dai za ka bugo ko dai na sa sharaɗi in dai baka bugo a live ba live sanda nake online in baka bugo ba to kada wanda ya ƙara kirana akan abin da na ce a baya in ka isa lokacin da nake yi ya kamata kai kirana wani wallahi yana gani na ya ga an sa numbar amma ba zai iya kira duniya ta ji shi ba sai ya laɓe sai na sauka sai ƙir sai ya kira na saboda yana jin kunya kada ya kirana a live shi sa to ko dai in sa sharaɗin duk wanda bai kira live ba ka kira ni a baya ba zan ɗauka ba ɗaya ke ko kuma lallai in kai kira na na ɗauka to ka sani ba ka sani ba ina gaya ma ina ɗauka kuma in na ɗauka zan zo in sa wa duniya kamar yanda na sa ma na ɗazu Allah i ganar da ku Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce Allah ka ba ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce Allah ka ba ikon guje mata haka za mu ci gaba da ta yi muna tona wa'inda suke batar da al'umma asiri wanda Allah yin fata da shirya sai su shiryu amma dai da Allah ‘yan uwa ku taya mu addu'a yi dan Allah ikhlasi kai dan Allah wannan shine mafi cin abu cikin da'awa yi dan Allah duk yanda mutum ka iya da'awa duk yanda ka iya bayani inda ka iya janyo alkur'ani da hadisi in ba ka yi dan Allah ba haba'an mansura Allah ka tsare mu da wannan da na sani Allah ka cire rabon shaidan daga cikin da'awanmu Allah ka azurta mu da ikhlasi yan uwa ku taya mu da addu'a Allah ya amfanar da al'umma da abubuwan da muke Allah isa abubuwan da muke su amfane mu gobe alkiyama da mu da malamanmu Allah kuma ka fahimtar da al'umma Allah maɗaukacin sarki ka karɓi ayyukan waɗanda suke bibiyan mu mutane da yawa ba zan iya eh, ba zan iya ambata sunan ku ba kai tsaye saboda kun yi yawa Allah maɗaukacin sarki ya saka muku da alkhairi gaba ɗaya Allah ka haɗa mu a cikin aljanna Allah ka sa wannan soyayya da muke dan Allah ga irin su Murtala Idris Malam Murtala duk sanda aka hau da kuma Malam Faisal Sani duk sanda aka hau wallahi sukan zo su saurara aikin kenan wannan ka gode Allah wani kallon bal yake yi duk inda aka sa bal ko ɗaya na dare ne sai ya je amma kai ka gode Allah ko da ɗan ɗariƙa ne da kake kira kana zagi ko kake kwamin kana zagi akwai fatan alkhairi a kanka saboda addini ne ya dame ka shi ya sa ma ka ɓata lokacin ka ka zo kake saurara kana zagi kai a ganinka akan ɓata miki shi ya sa kake zagin mu kai a ganin ka mu makiya addini ne shi yasa kake zagin mu kai a ganin ka mu makiya manzan Allah ne shi yasa kake zagin mu to damuwar ka da addini shi ya kawo ka muna roƙon Allah ya amfanar da kai ya shirye ka saboda kishin da kake da shi na addini har ka bata lokaci ka zo Allah ya dube ka da idan rahama Allah maɗaukacin sarki ya gane da kai Allah ya shirye ka ko da ba za ka bi mu kuma Allah ya gane da kai ka gane ka daina zagi sun zagi ba al'ada ba ne na mutane na ƙwarai zagi ba halayya ba ne na masu bin sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kai ma ƙarshe zagi na shaiɗanu ne na tawagar shaiɗan ne waliyan shaiɗan Allah maɗaukacin sarki ka tsare mu muna fatan alkhairi ga kowa wallahi muna yi kowa fatan alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai Allah ya kai mu gobe